بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الزمر أنسو كرد إتا أمكا Daga manufofin surar, kira zuwa ga tauhidi da tsarkake zuciya da watsar da shirka. Tafsiri Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Saukar da Alƙur'ani daga Allah ne mabawayi, wanda babu wanda ya isa ya rinjayi shi, kuma shi ne mai hikima cikin gudanarwarsa da halittarsa da shari'arsa, babu wanda ya saukar da shi wanda ba Allah ba. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين يا kai wannan manzo haƙiƙa mun saukar maka da alƙur'ani wanda ya ƙunshi gaskiya labaran da suka cikinsa duk gaskiya ne hukunce hukuncensa duk adalci ne don haka ka bauta wa Allah kana mai kaɗaita shi kana mai tsarkake tauhidinka daga shirka الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار addinin da babu shirka a cikinsa na Allah ne, waɗanda suka riƙi wasu majibinta lamari daga cikin gumaka da ɗagutai suna bauta musu koma bayan Allah suna ba da uzuri a kan bautarsu da cewa ba ma bauta ma waɗannan sai don su kusantar da mu ga Allah da wani matsayi su ɗaga bukatunmu zuwa gare shi su cece mu a wurinsa tabbas Allah zai yi hukunci tsakanin muminai masu kaɗaita Allah da kafirai masu shirka a ranar alkiyama cikin abin da suka kasance suna yin saɓani game da shi na kaɗaita Allah tabbas Allah baya datar da mai yi masa ƙarya ta hanyar jingina masa abokin tarayya zuwa ga gaskiya mai yawan butulcewa imominsa لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار da Allah ya so ya ɗa, to da ya zaɓi abin da ya ga dama daga cikin halittarsa ya sanya shi a matsayin ɗa Allah ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da waɗannan masharakai suke faɗa. Allah shi ne tilo a zatinsa da siffofinsa da ayyukansa baya da abokin tarayya a cikinsu kuma shi ne mai rinjaye a kan bayansa gaba ɗaya. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ya halicci sammai da ƙasai saboda wata hikima mai mahimmanci ba wai don wasa ba kamar yadda azzalumai suke faɗa yana shigar da dare a cikin yini kuma yana shigar da yini a cikin dare idan ɗaya ya zo sai ɗayan ya ɓace kuma ya hora rana ya hora wata kowanne daga cikinsu yana gudana a iya wani lokaci da aka ƙaddara shi shine ƙarewar wannan rayuwar ta duniya ku saurara Allah shine mai tsarki kuma mabawayi wanda yake kama maƙiyansa babu wanda yake galaba a kansa mai yawan gafarta zunuban wanda ya tuba daga cikin bayansa خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون Ubangijinku ya halicce ku ya ku mutane daga rai guda ɗaya shi ne annabi Adam sannan ya halicci matarsa Hawwa'u daga gare shi sannan ya halitta muku daga raƙumma da shanu da tumaki da awaki dangi takwas daga kowanne dangi ya halicci namiji da mace Ubangijinku yana halittar ku a cikin iyayenku mata mataki bayan mataki cikin duhun ciki da na mahaifa da na mabiya wanda yake halittar wannan gaba ɗaya shine Allah Ubangijinku mulki nasa ne shi kaɗai, babu abin bautawa da gaskiya sai shi to ta yaya kuke karkacewa daga bauta masa zuwa bauta ma waɗanda baya halittar komai alhali su ne ake halitta In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ya ku mutane idan kun kafircewa ubangijinku to ku sani Allah mawadaci ne ga barin imaninku kafircinku ba zai cutar da shi ba cutarwar kafircinku kanku za ta koma kuma Allah bai yarda bayansa su kafirce masa ba kuma baya umartar su da kafirci saboda Allah baya umarni da alfasha da munkari idan za ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku kuma ku yi imani da shi to zai yarda da godiyarku ya ba ku lada wata rai ba ta ɗaukar zunubin wata rai daban a'a kowace rai tana rataye da abin da ta aikata sannan zuwa ga Ubangijinku shi kaɗai makomarku za ta kasance ranar alkiyama, ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya, ya muku sakayya akan ayyukanku, hakika shi mai tsarki ne kuma masanin abin da ke cikin zukatan bayinsa, babu abin da yake buya a gare shi. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار idan wani abu ya samu kafiri na rashin lafiya ko rashin dukiya ko tsoron nutsewa sai ya kira ubangijinsa akan ya yaye masa abin da yake tare da shi na cuta yana mai komawa zuwa gare shi shi kadai idan ya yi masa ni'ima da yaye masa cutar da ta same shi sai ya bar abin da yake kai a baya na kaskantar da kai zuwa ga Allah sai ya sanya wa Allah abokan tarayya yana bauta musu koma bayansa don ya kawar da waninsa daga hanyar da take kaiwa zuwa ga Allah to ka ce ma wanda wannan ne halinsa ya kai wannan manzo ka ji daɗi da kafircinka cikin abin da ya rage a rayuwarka lokaci ne kaɗan hakika kai kana cikin ma'abota wuta waɗanda za su lizamce ta ranar alkiyama irin yadda aboki yake lizamtar abokinsa. من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ۖ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب yanzu wanda yake bin Allah yana kare lokutansa cikin dare yana mai sujjada ga ubangijinsa yana mai tsayuwa gare shi yana tsoron azabar lahira yana fatan samun rahmar ubangijinsa shi yafi alheri ko wancan kafirin da yake bautawa Allah a lokacin tsanani ya kafirce masa a lokacin yalwa ya sanya masa abokan tarayya ka ce ya kai wannan manzo shi wanda suka san abin da Allah ya wajabta musu saboda sanin su ga Allah za su yi daidai da waɗanda ba su san komai ba daga wannan kadai masu lafiyayyun hankula ne suke sanin bambancin waɗannan ɓangarori guda biyu. قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ya kai wannan manzo ka ce wa bayina waɗanda suka yi imani da ni da na, ku ji tsoron Ubangijinku ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana waɗanda suka kyautata aiki a cikinku a duniya suna da kyakkyawa a duniya na samun nasara da lafiya da dukiya a lahira kuma suna da aljanna ƙasar Allah mai yalwa ce ku yi hijira a cikinta har ku samu wurin da za ku bauta wa Allah a cikinta babu abin da zai hana ku ana ba masu haƙuri ladan su ranar alkiyama ba tare da ƙirgawa ko ƙaddarawa ba saboda yawansa da kala-kalansa. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ya kai wannan manzo ka ce Haƙiƙa! Allah ya umarce ni in bauta masa shi kaɗai. ina mai tsarkake ibada a gare shi wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma ya umarce ni in zama farkon wanda ya musulunta ya miƙa wuya ya juya zuwa gare shi a cikin wannan al'umma قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ka ce, Ya kai wannan manzo, hakika ni ina jin tsoron in na saba wa Allah ban yi masa da'a ba, ina jin tsoron azabar wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama. Qul Allah a'budu mukhlishan lahu dini ka ce ya kai wannan manzo hakika ni ina bauta wa Allah shi kadai ina mai tsarkake ibada a gare shi bana bauta ma wani tare da shi fa'budu ma shi'tum min dunihi قل khasiru, الخاسرين الذين خسروا wa واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ku bauta wa abin da kuka ga dama ya da kai, koma bayan Allah daga cikin gumaka wannan umarnin na jan kunne ne da tsoratarwa ka ce ya kai wannan manzo hakikanin masu asara su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu suka yi asarar iyalansu ba su haɗu da su ba saboda sun rabu da su sun shiga aljanna su kaɗai ko sun shiga wuta tare da su ba za su haɗu ba har abada. Ku saurara haƙiƙa wannan ita ce asara mabayyana babu ku kwanto a cikinta. Lahum min fawqihim zulalun minan nari min tahtihim zulal. zalika يخوف الله bihi عباده ya عباد فاتقون Saman su hayaƙi ne da baƙin wuta da zafi a su ma hayaƙi ne da baƙin wuta da zafi wannan abin da aka ambata na azaba Allah yana tsoratar da bayansa da shi ya ku bayina ku ji tsoro na ta hanyar kamanta na, da nisantar abubuwan da na hana yayin da Allah ya ambaci halin da masu laifi za su shiga sai ya ambaci halin da bayansa gari za su shiga ya ce والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد waɗanda suka nisanci bautar gumaka da duk wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah suka dawo zuwa ga Allah ta hanyar tuba to suna da bushara ga aljanna yayin mutuwa da a cikin kabari da ranar alkiyama don haka ya kai wannan manzo ka yi wa bayina bushara الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب waɗanda suke sauraro magana suke bambance mai kyau da maras kyau daga cikin wannan magana sai su bi mafi kyan zance saboda abin da yake cikinsa na amfani to waɗannan masu waɗancan siffofi su ne waɗanda Allah ya datar da su zuwa ga shirya kuma waɗannan su ne ma'abota lafiyayyun hankula. افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار wanda kalmar azaba ta wajaba a kansa saboda ya ci gaba da kafircinsa da batansa to wannan ba ka da wata dabara ya kai wannan manzo wajen shiryar da shi da datar da shi yanzu kai ya kai wannan manzo za ka iya tseratar da wanda wannan ce siffarsa daga wuta lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد amma waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, to suna da masaukai maɗaukaka sashensu a kan sashi, ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu. Allah ya yi musu alkawari da haka, kuma Allah baya saba alkawari. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب Hakika ku kun sani ta hanyar gani da ido cewa Allah yana saukar da ruwan sama sai ya shigar da shi cikin idanun ruwa da magudana sannan sai ya fito da shuka kala-kala da wannan ruwa sannan sai shukar ta bushe sai ka ganta kala-kala ta koma ruwan ɗorowa bayan da can tana kore shar sannan sai Allah ya sanya ta bayan ta bushe ta kakkare ta zama karmami lalle a cikin wannan abin da aka ambata akwai tunatarwa ga masu rayayyun zukata. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين يزوق wanda Allah ya rauta ƙirjinsa da musulunci ya shiryu zuwa gare shi kuma yana kan basira daga ubangijinsa kamar misalin wanda zuciyarsa ta ƙeƙashe ne daga barin ambaton Allah ba za su yi daidai ba har abada shiryayyu ne za su tsira taɓewa kuwa ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka ƙeƙashe daga ambaton Allah waɗannan suna cikin ɓata daga barin gaskiya mabayyani الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya saukar da Alƙur'ani ga manzansa Muhammad wanda shi ne mafi kyan zance, ya saukar da shi mai kama da juna, sashensa yana kama da sashi wajen gaskiya da kyau da haɗuwa da rashin sabawa cikinsa akwai labarai da hukunce-hukunce kala-kala da alkawarin ni'ima da alkawarin azaba da siffofin masu gaskiya da siffofin mabarnata da sauransu. Fatun jikin waɗanda suke tsoron Ubangijinsu suna tashi yayin da suka ji abin da yake cikin alkur'ani da alkawarin narkon azaba da tsoratarwa sannan sai zukatansu da fatunsu su yi laushi zuwa ga ambaton Allah yayin da suka ji abin da yake cikinsa na busharori wannan abin da aka ambata na alkur'ani da tasirinsa shiryar Allah ce yana shiryar da wanda ya ga dama da ita duk wanda Allah ya tabar bai tabar da shi zuwa ga shirya ba to babu wani mai shirya da zai shiryar da shi أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ينزو wannan da Allah ya shiryar da shi kuma ya datar da shi a duniya kuma ya shigar da shi aljanna a lahira zai daidaita da wanda ya kafirta kuma ya mutu akan kafircinsa Allah ya shigar da shi wuta hannunsa da kafafuwansa a ɗauri ba zai iya kare kansa daga wannan wuta ba sai da fuskarsa da yake kife a kanta za a ce ma waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da sabo a yanayi na izgili ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci da sabon Allah wannan shine sakamakonku. كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون al'ummomin da suka kasance gabanin waɗannan mushrikai sun ƙareta sai azaba ta shammace su ta inda ba sa jin za ta zo ballantana ma su yi mata tanadi da tuba فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون sai Allah ya ɗanɗana musu ƙasƙanci da kunyata tun a nan duniya da wannan azaba, kuma tabbas azabar lahira da take jiransu ta fi ta duniya tsanani da a ce sun san haka. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون kuma hakika mun buga wa mutane misalai daban-daban na alheri da sharri da gaskiya da bata da imani da kafirci da sauransu a cikin wannan alkur'ani da aka saukar wa annabi muhammad domin kwaɗayin ko za su yi izina da misalan su yi aiki da gaskiya su kyala bata قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون mun sanya shi alkur'ani da harshen larabci babu karkacewa ko sarƙaƙiya a cikinsa don kwaɗayin ko sa ji tsoron Allah ta hanyar aiki da umarninsa da kuma hannuwa ga hannunsa. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله ya buga misalin mushriki da mai kaɗaita Allah da wani mutum bawa da wasu abokan tarayya masu jayayya a kansa suka mallaka idan ya faranta ma wani sai ya zama ya munana ma wani don haka yana cikin rudani da tararrabi kuma ya buga misali da mutumin da mai mallakarsa mutum ɗaya ne shi kaɗai ne yake mallakarsa kuma ya san me yake so don haka yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali kaga waɗannan bayi guda biyu ba za su taɓa zamowa ɗaya ba godiya ta tabbata ga Allah sai dai da yawansu ba su sani ba don haka suke yin tarayya da Allah انك ميت وانهم ميتون tabbas kai wannan manzon sai ka mutu kuma su ma sai sun mutu ba makawa ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون sannan tabbas ku mutane a ranar alkiyama a gaban ubangijinku za ku yi jayayya game da abin da kuka yi saɓani a tsakaninku sai mai gaskiya ya bayyana daga maras gaskiya فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya dangana wa Allah abin da bai dace da shi ba na abokin tarayya ko mata ko ɗa. Babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya karyata wahayin da annabi Muhammad ya zo da shi, ashe a cikin wuta babu masauki ko wurin zama ga masu kafircewa Allah da saƙon da manzansa ya zo da shi tabbas suna da wurin zama da masauki a cikinta yayin da Allah ya ambaci makaryaci mai ƙaryatawa sai kuma ya ambaci mai gaskiya da gaskatawa ya ce والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون wanda ya zo da gaskiya a cikin maganganunsa da ayyukansa daga cikin annabawa da wasunsu kuma ya gaskata da shi yana mai yin imani da shi kuma ya aiki da abin da ya nuna lalle waɗannan su ne mummune na hakika waɗanda suke kamanta umarnin ubangijinsu suke nisantar hana-hanansa لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين suna da duk abin da ransu take so a wurin Ubangijinsu na kayan daɗi da wamamu, wannan shine sakamakon masu kyautata ayyukansu tare da mahaliccinsu da kuma bayinsa. ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون domin Allah ya kankare musu mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa a duniya na sabo saboda tubarsu da komawarsu ga Ubangijinsu kuma ya saka musu da lada mafi kyau daga abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan kwarai. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ashe Allah bai ishi bawansa Muhammad a cikin lamarin duniyarsa da lahirarsa ba da ba shi kariya daga maƙiyansa haka ne tabbas wallahi ya ishe shi suna tsoratar da kai ya kai wannan manzo da gumakansu waɗanda suke bauta ma koma bayan Allah wai za su shafe ka da wani mummunan abu saboda jahilcinsu da wautarsu duk wanda Allah ya tabar da shi bai datar da shi ga shirya ba to babu wani mai shiryar da zai shiryar da shi ومن yahdillahu الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام kuma duk wanda Allah ya datar da shi ga shirya to babu wani mai batarwa da zai iya batar da shi ashe Allah ba mabuwayi bane wanda zai yi galaba a kansa ba kuma mai damkar wanda ya kafirce masa ya saba masa tabbas haka ne shi mabuwayi ne ma'abocin damka ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون kuma idan ka tambaye waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo wane ne ya halicci samai da ƙasai wallahi za su ce Allah ne ya halicce su to ka gaya masu kana mai bayyana gajiyawar allolinsu ku bani labarin waɗannan gumakan da kuke bauta mawa ba Allah ba in Allah ya nufin ya shafe ni da wata cuta shin za su iya gusar da cutarwarsa daga gare ni ko kuma idan ubangiji na ya shafe ni da rahama daga gare shi shin za su iya hana rahamarsa daga gare ni ka ce da su Allah ya isar min shi kaɗai, gare shi kaɗai na dogara cikin dukkan al'amurana, kuma gare shi kaɗai masu dogaro suke dogara. قل يا قوم in ni مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون Ya kai wannan manzo ka ce ya ku mutane na ku ci gaba da aiki akan abin da kuka yarda da shi na shirka da Allah kuma ni ma zan ci gaba da abin da Ubangiji na ya umarce ni da shi, na kira zuwa ga kaɗaita Allah da tsarkake ibada gare shi, da sannu za ku san ƙarshen kowace hanya. Mai من يأتيه عذاب wa yahillu alaihi azabun muƙim. da sannu za ku san wane ne azaba za ta zo masa tun daga nan duniya ta kaskanta shi ta wulaƙanta shi a lahira kuma azaba da wamammiya ta sauka a kansa wadda ba ta yankewa kuma ba ta gushewa انا انزلنا haƙƙo, fa mani ta da fali nafsi. ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل حقيقه mu mun saukar maka da alkur'ani bisa gaskiya domin ka yi wa mutane gargadi duk wanda ya shiryu to amfanin shiryar gare shi zai koma domin sa ba za ta amfani Allah ba saboda shi mawadaci ne daga barinta haka kuma duk wanda ya ɓace to cutarwar batansa kansa za ta koma saboda Allah maɗaukakin sarki ba zai cutu da batansa ba kuma kai ba a wakilta ka ka zama mai tilasta musu shirya ba babu abin da yake kanka sai isar da saƙon da aka umarce ka da isarwa. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون Allah ne yake karɓar rayuka a lokacin da ajalinta ya cika, kuma shi ne yake karɓar rayukan da ajalinsu bai cika ba a yayin barci, sai ya riƙe waɗanda ya yanke musu hukuncin mutuwa, ya saki waɗanda bai yanke musu hukuncin mutuwar ba zuwa wani wa'adi da shi ne ya san shi. tabbas a cikin wannan karɓar rai da sakinta da kashewa da rayawa akwai dalilai ga mutanen da suke tunanin cewa wanda yake aikata haka mai iko ne akan ya tashi mutane bayan sun mutu don yi musu hisabi da ba da sakamako. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون lalle mushrikai sun riƙi gumakansu su zama masu cetuwa gare su koma bayan Allah suna kwaɗayin amfani daga wajen su koma bayan Allah ka faɗa masu ya kai wannan manzo yanzu kwa riƙe su masu ceto ko da kuwa ba su mallaka wa kansu da kowane amfani kuma koda da ba su da hankali su da suka ne ba sa yin magana ba sa ji ba sa gani ba sa amfanarwa ba sa cutarwa قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون kace ma waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo ceto duk na Allah ne babu wanda ya isa ya ceto sai da izininsa kuma ba za a ceci kowa ba sai wanda aka yarda da shi mulkin sammai da ƙasai duk na Allah ne shi kaɗai, kuma gare shi kaɗai za a komar da ku ranar alkiyama domin yi maku hisabi da sakamako sai ya saka maku akan ayyukanku واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون idan aka ambaci Allah shi kadai sai zukatan mushrikai waɗanda ba su yi imani da ranar lahira da abin da yake cikin ta na tashi bayan mutuwa da hisabi da sakamako ba su kyamaci ambaton Allah amma idan aka ambaci gumakan da suke bauta masu koma bayan Allah sai kaga suna tayin farin ciki da walwala قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يا كي منزو ka ce ya mahalicin mai da ƙasai ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba masanin abin da ke ɓoye da bayani babu abin da yake ɓuya a gare shi kai kaɗai ne kake lallabewa a tsakanin bayan ka ranar alkiyama cikin abin da suka kasance suna yin saɓani a duniya kuma sai ka bayyana mai gaskiya daga maras gaskiya ɗan aljanna da ɗan wuta. walau an lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'a معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون da a ce waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da sabon Allah suna mallakar abin da yake cikin duniya na dukiya mai tsada da wata ta da ninkin baninkin to da sun fanshi kansu daga azaba mai tsanani wadda suka ganta bayan tashin su daga mutuwa sai dai lamarin ba haka yake ba kuma da a ce suna da damar to da ba za a karɓa daga gare su ba ire-iren azaba daga Allah wadda ba sa tsammani ta bayyana a gare su وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون miyagun ayyukan da suka aikata na shirka da sabo suka bayyana a gare su azaba ta kewaye su wadda a duniya idan aka tsoratar da su ita suke yin izgiri da ita فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون idan rashin lafiya ko talauci ko makamancinsu suka samu kafiri sai ya kira mu don mu yaye masa abin da ya same shi sannan kuma idan muka ba shi wata ni'ima ta lafiya ko dukiya sai kafirin ya ce kadai Allah ya bani wannan ne saboda ya san na cancanta amma maganar gaskiya wannan jarrabawa ce da kuma talala sai dai mafi yawan kafirai ba su san haka ba sai ka ga suna ruɗuwa da ni'imar da Allah ya yi masu قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون Hakika kafirai a gabaninsu sun faɗi irin wannan magana Abin da suke tarawa na dukiya da matsayi bai amfana masu komai ba. Fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين sakamakon mummunan aikinsu na shirka da sabon Allah ya same su waɗanda suka zalunci kansu da shirka da saɓo cikin waɗannan da suke nan su ma sakamakon miyagun ayyukansu za su same su kamar yadda suka samu waɗanda suka wuce ba za su tsere wa Allah ko su rinjaye shi ba أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون shin waɗannan mushrikai sun faɗa abin da suka faɗa ne saboda ba su san Allah yana yalauta arzikinsu ga wanda ya ga dama ba don ya jarrabe shi shin zai gode ko zai butulce kuma yana ƙuntata shi ga wanda ya ga dama don ya jarraba shi shin zai yi haƙuri ko zai yi fushi da ƙaddarar Allah lalle a cikin wannan abin da aka ambata akwai dalilai da suke nuna gudanarwar Allah ga mutane masu imani domin su ne kaɗai suke amfanuwa da dalilai amma su kafirai suna wuce waɗannan dalilai suna masu masu bijire قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ya kai wannan manzo ka ce wa bayina waɗanda suka ƙetare iyaka da yin shirka da sabo kada ku ɗebe ƙauna daga rahamar Allah da gafararsa ga zunubanku tabbas Allah yana gafarta zunuban wanda ya tuba zuwa gare shi gaba ɗayansu lallai shi mai yawan gafara ne ga zunuban masu tuba kuma mai jin kansu ne وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون ku koma ga Ubangijinku da tuba da ayyuka na ƙwarai, ku juya zuwa gare shi tun gabanin azabar ranar alkiyama ta zo maku, sannan ba za ku samu wanda zai iya taimaka muku a cikin gumakanku ko iyalanku ballantana ya tseratar da ku daga azaba. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtah من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ku bi alkur'ani wanda shine mafi kyan abin da Ubangijin ku ya saukaro manzansa ku yi aiki da umarninsa kuma ku nisanci hana-hanansa tun gabanin azaba ta zo muku babu tsammani ballantana ku yi mata shiri ku tuba أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ku aikata hakan don gudun kada wata rai saboda da na sani ranar alkiyama ta ce kai conta da irin sakacin da ta yi wurin biyayya ga Allah saboda abin da take kai na kafirci da sabon Allah da yin izgili ga masu imani da biyayya ga Allah او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين ko kuma ta kafa hujja da ƙaddara ta ce, Da a ce Allah ya datar da ni ga shirya da na zama cikin masu tsoronsa, ina kamanta umarninsa ina nisantar haninsa. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ko kuma ta ce a lokacin da ta yi ido biyu da azaba tana mai buri ina ma dai a bani damar komawa duniya sai in tuba ga Allah in kasance cikin masu kyautata ayyukansu بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين لمرن دشانن san ba kamar yadda kake riyawa bane akan shirya ayoyi na sun zo maka amma sai ka karyata kai girman kai ka zamo daga cikin waɗanda suke kafircewa Allah da ayoyinsa da manzanninsa ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين a ranar alkiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya ta hanyar jingina masa abokin tarayya ko da fuskokinsu sun yi baki alamar da take nuna taɓewarsu ashe a cikin wutar jahannama babu matabbata ga masu girman kai ga barin imani da Allah da manzanninsa tabbas akwai a cikinta akwai matabbatar su وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون kuma Allah zai kubutar da waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu suka kamanta umarninsa suka nisanci hana-hanansa daga azaba ta hanyar shigar da su gidan rabotarsu shine aljanna wata azaba ba za ta same su ba kuma ba za su yi baƙin ciki ba dangane da abin da ya kubuce musu na rabo a duniya. Allahu khaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل Allah ne ya halicci komai babu wani mahalicci ba shi ba kuma shi mai kiyayewa ne akan komai shine yake gudanar da al'amuransa ya sarrafa shi yadda ya ga dama له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون a wurinsa ne kadai mabuɗan dukkan alheri suke a cikin mai da ƙasai yana ba da su ga wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah waɗannan su ne asararru don sun rasa imani a rayuwarsu ta duniya da shigarsu wuta a ranar alkiyama suna masu dawwama a cikinta ranar alkiyama قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ka ce ma waɗannan mashirukai da suke neman ka bauta wa gumakansu ya kai wannan manzo ya ku waɗanda kuka jahilci ubangijinku shin kuna umurta ne in bauta ma wani Allah babu wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kaɗai don haka ba zan bauta ma waninsa ba ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حقيقه Allah ya yi wahayi gare ka ya kai wannan manzo kuma an yi wahayi ga annabawan da suka gabace ka cewa idan ka bauta ma wani tare da Allah to lalle za ka ɓata ayyukanka na kwarai kuma lalle za ka zama daga cikin masu asara a duniya ta hanyar asarar addininka a lahira kuma ka gamu da azaba. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين kawai ka bauta ma Allah shi kadai kada ka hada shi da kowa kuma ka kasance cikin masu godiya ga ni'imar da ya maka وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون mushrikai ba su girmama Allah ba girmamawa da ta dace da shi a yayin da suka hada shi wajen bauta da halittarsa masu rauni gajiyayyu suka rabkana daga ikon Allah wanda daga cikin alamunsa ƙasa da abin da yake bayanta na duwatsu da bishiyoyi da tekuna da ƙoramu duk suna cikin damƙarsa ranar alkiyama hakanan mai guda bakwai dukkaninsu ababen nadewa ne a damansa Allah ya girmama ya tsarkaka ya ɗaukaka daga dukkan abin da mushrikai suke faɗa kuma suke bijirewa game da shi. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ranar da mala'ikan da aka wakilta yin busa a ƙaho ya busa sai duk wanda yake cikin sammai da ƙasai ya mutu sai wanda Allah ya ga damar rashin mutuwarsa sannan sai mala'ikan ya sake yin wata busa ta biyu don tashi bayan mutuwa sai kaga dukkan rayayyu sun tashi suna sauraron me Allah zai yi da su واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون kuma ƙasa ta yi haske saboda bayyanar Ubangiji don yin hukunci a tsakanin bayi, aka watsa takardun ayyukan mutane, aka zo da annabawa, aka zo da al'ummar annabi Muhammad don ta yi wa annabawa shaida a kan mutanensu. Allah ya yi hukunci a tsakanin kowa da adalci, ba za a zalunce su ba a wannan rana, ba za a ƙara wa mutum mummunan aiki ba, kuma ba za a rage masu kyakkyawan aiki ba. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون Allah ya kammala sakamakon kowace rai alheri ne aikinta ko sharri ne, Allah ne ya fi kowa sanin abin da suka aikata, babu abin da yake ɓuya a gare shi na ayyukansu, alheri ne ko sharri kuma akan ayyukansu zai yi masu sakayya a wannan rana. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم ۖ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين ملائكو suka koro waɗanda suka kafirce wa Allah zuwa wutar jahannama jama'a da yawa a cikin ƙasƙanci har sai idan sun zo jahannama sai mala'iku masu gadin su su buɗe musu ƙofofinta su tare su da wulaƙantawa su ce masu manzanni daga jinsin ku ba su zo muku ba ne suna karanta muku ayoyin ubangijin ku waɗanda aka saukar musu suna tsoratar da ku haɗuwa da ranar alkiyama ba saboda abin da yake cikin ranar na azaba mai tsanani sai waɗanda suka yi kafirci su ce suna masu tabbatar da hakan gaskiya ne duk abin da kuka faɗa ya faru sai dai kawai azaba ta tabbata ga kafirai mu kuma mun kasance daga cikin kafirai قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين sai a ce da su cikin wulakantarwa da ɗebe musu ƙauna daga rahamar Allah da ɗebe musu ƙauna daga fitowa daga wuta ku shiga ƙofofin wutar jahannama kuna masu zama a cikin ta har abada matabbatar masu girman kai masu ƙin gaskiya ta munana وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين mala'iku za su rako muminai masu tsoro waɗanda suke kamanta umarnin Allah suke nisantar abubuwan da ya hana zuwa ga aljanna cikin tawaga a bar girmamawa har sai sun zo aljanna sai a buɗe masu ƙofofinta kuma sai mala'iku masu kula da ita su ce masu aminci ya tabbata a gare ku daga dukkan abin da kuke ƙi zukatanku sun kyautata da ayyukanku ku shiga cikin aljanna ku masu zama a cikinta har abada. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين yayin da muminai suka shiga aljanna sai su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alkawarin da ya yi mana a bisa harshen manzanninsa ya yi mana alkawarin zai shigar da mu aljanna kuma ya gadar mana da gidan aljanna muna sauka a wurin da muka ga dama madalla da ladar masu yin aiki waɗanda suke yin aiki na kwarai domin neman yardar ubangijinsu وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين kuma mala'iku za su kasance a wannan rana a bar halarta suna kewaye da al'arshin Allah suna tsarkake shi daga abin da bai dace da shi ba na daga maganganun kafirai Allah ya yi hukunci a tsakanin bayi da adalci ya girmama wanda ya girmama ya azabtar da wanda ya azabtar aka ce yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu akan hukuncinsa da abin da ya hukunci da shi na jin kai ga bayinsa muminai da azabtar da bayinsa kafirai